ka samu a dandalin namu? Assalamu alaikum ni sunana Hamza Musa Yusuf wanda aka fi sani da Real DK. Real DK? Hmm. To kai a wakar wacce kake yi? Ni ina Afro Hip Hop. Nisa ke Afro Hip Hop eh. hmm. irin na sufela kenan? Eh gaskiya saboda ni waƙoƙin da na fi so tun ina yaro kenan hmm. gaskiya da su na buɗe ido nake saurara kuma kamar best actor na a bangaren mm. hausa afro shine bilio adamu zango mm. na fim din hausa mm. a bangaren banda na na hausa kuma fosewa yake birge ka bangaren kamar na duniya kenan eh. kamar irin chris brown suma hip hop um, afro ne eh, afro hip hop to a wannan wakata afro hip hop akwai isar da saƙo sosai eh kamar misali zaka ga abu yana damun ka a rai ka rasa to ta yaya zaka isar da saƙo to shine mafi hanya mafi sauƙi a yanzu da abun ya zamanto midiya ta yawa a duniya hanyar da ya fi kusanci kamar sai ce ma waka a yanzu ta fi kamar wa'azi isar da saƙo. shine mutane ai sun fi son abu to yayin da mutane suka fi son abu to shine ta nan za ka samu wannan soyayyar mutane ka isar da saƙonka har ya isa ga zukatan jama'a kuma su saurare ka su fahimci me kake so nan taka real dk real dk idan aka mm. ce real dk da wacce waka aka san ka hmm, waƙoƙi na da dama amma an fi sani na da waƙar jamila eh za ki je ana eh, barin miki waƙar rawa ake cewa ga wata na rawa rawar disco ga banki kiɗa kiɗan cisco this rana alhamis nightilin da chinese haddalu da kiris follow me baby mama baba suna takurawa manya yara suna takurawa one step two step we go chop banana ita wannan wacce eh. irin sako ne a cikin <laughs> wannan wannan kamar entertainment ne bangaren nishadi ne to eh. na na a rera mana akwai wata waka kuma da nake cewa wata waka ta arewa hmm. yan arewa ku ta shaka rayuwa sai mun farka daga barci har fadaka faskare fa sana'a ce mai yin garuwa ya dace hmm. yan uwa sai ku tantance da kasata har kwaci ke yarinyan nan kauce kan hanya zan je zance gun fiddausu wannan ita me yi sakon da ke cikin wannan kamar na nuna yadda mutane suke raina sana'o'i kamar mai faskare a ɗauke shi a wulakanci shine nake cewa faskare fa sana'a ce mai yin garuwa ya yi dace yana da sana'a yi kuma mm. sai na ce yan uwa har sai ku tantance da mai yin sata da mai yin kwaci to da wayannan masu faskaren da mai garuwa da nan wanne ne yau ba sai ka gamsu da sakonnin da kake isarwa eh gaskiya ina gamsuwa saboda musamman na social network haka abokai na da irin friend request da nake samu a kodiyaushe a rana sai shiga mutum 200-300 wanda suke turo min da sakon su zama abokaina su zama abokai ko su ce maka Um, wannan wakar ta kamun faɗa eh kamar a waka ta wadda na yi miki wannan yan arewa dinnan gaskiya na samu ma kyaututtuka da ita da dama hmm. dan akwai kyautu da na samu a nan school management aka bani award akan wannan wakar me a harka ta waka eh burina a harkar waka bai fi a ce abin da nake mutane su karbe shi wa hmm. shine babban buri na mutane su fuskance ni al'adar shirin da muka yi wa mawaƙi ta tsaye mu ce mana baiti ko mana amshi ya rera dandalin VOA radio ce ta matasa da ake kama ta kai wayar salula ko ipad ko laptop eh. idan muka ta tsaye ka zaka iya yi mana baiti ko amshi ko ko zaka ya sunan shirin dandalin VOA dandalin VOA kawai za a dan ditse na ce na dan yi baiti ko kai mana baiti ko kai an shiga kuma in ka da ka sha kayi <laughs> eh dandalin VOA na sha kayi